irin ka ma ƙara bonus ƙara bonus ka ban ki ba bayan kai ya kamata sai kuma ne dakata ka dakata na farko dai ba abin da zan ce miki sai dai ce ki magana ta gaskiya san da wace fuska irin yayi da kike mu da yadda kika ɗauke ni kamar mahaifi misali ke na daman hanci wani irin misali kwantuni kwantuni gaskiya irin yayi da kike mu ina tunanin yadda zan tare ki da cewar zan yi ƙarin wata amarya sakamakon ita kanta ita ɗin ma dole ce ta sa ba wai dan ra'ayin kaina na ce zan yi ba sakamakon mai gidana a kasuwa gaskiya al'amari yasa ce shi ya dora na akan cewa lalle lalle in taimaka ma aure yarinyar nan sai na ga mai gidana ne duk wannan tsawon shekarun da muke tun kafin na aure ki muke tare da shi ci na sha na yan uwa na iyaye na biya taimake mu sai garo min da wannan layin ya duba ba ni kaɗai ne sa a kasuwa to amma na rasa ta wacce hanya dan bi saboda ke ma irin kala biyayya da kike mu kamar ina zo ta da maganar sai nake ganin kamar wannan biyayya za ta zan dan samu rauni ni kuma ina kwaɗayin wannan biyayya da kike shi yasa na kasa yi miki wannan bayanin har zancen ma ya nuna a bakin al'umma har ya kawo kunnen ki amma dan Allah in dai wannan ne ke haƙuri in na dawo an jima zan yi miki bayani daga farko har ƙarshe na san abin ba zai dame kuma ita ma gaskiya al'amari irin ki ce shi yasa ma na sukun haka irin yanayin aliyan da kika samu tarbiyya a gidanku ita ma yarinyar irin wannan tarbiyyar ta samu to shi yasa amma ki hakuri yanzu gaskiya na dan ji nauyi ne sakamakon yadda kamar titsiye ne kike to shi kenan to ba damuwa in na dawo insha Allah don mu ki gani a